in dai gidanka ya kai in dai gidanka ya kai a fara karatu a live za mu ringa zuwa gidanka muna ƙara tuka don ka fa'idantu su ba waɗansu su biyo ka duk su fa'idantu sha Allah ka damu amma ka yi haƙuri. Ya mara na gode kwarai ni wala Allah ya ga cikin zuciyata ni ban yi ɗarika da ne wani misali in cuta mu wani ba saboda alƙamata malam ko irin maulidin da muka cikin wata rabiu awal duk irin da aka yi wala ban taba zuwa wurin maulidi misali kare misali ce ba isha zuwa kare goma ba saboda ba isha da ke dan da aka yi sura duk su in je da su wala na haso irin misali kare da dare sai na kai sani lokacin da na mutu irin wazukan su in ce in saurara zuwa karye hudu an ta haifuwa wala ban taba zuwa wurin maulidi misali dare bai kware ba saboda ba mu masu iske ma yare irin kuma da haka wurin nan tattara ka a haɗe ba su haka ne wallahi Allahu akbar Allahu akbar wallahi wato kai ɗari ta kama ma sanda kai ka ma kake cikin ka wato akwai alama na nutsuwa shi yasa ai ka gane sunnar ai wala malam ni ban taɓa zuwa wani maulidi wai na yanci in ka haɗa ma in sai in ma Allah wata kaddara ta haɗu na ce na iske wani lokacin akwai mata da maza irin haka wala da nake gida sai irin dare yayi kwarai sannan ka ji in ji sani haka ne kuma kaga wannan maulidin da duk kaga ana yi da kaza duk ƙarya san manzan Allah ne wato san manzan Allah imani ne duk makiyin manzan Allah kafiri ne haka manzan Allah ya faɗi cikin hadisi yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa walidi wa a ajma'in dan ku ba zai imani ba sai ya so ni sama da yanda yake son mahaifinsa sama da yanda yake son ɗansa sama da yanda yake son mutane duka shine sharaɗin imani haka kuma wanda baya son manzo Allah kafiri ne saboda san manzan Allah imani ne kishiyar imani kafirci shi yasa Allah ke faɗi cikin suratul baqara man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwan lil kafirina Allah ya ce duk wanda ya kasance makiyin Allah makiyin mala'ikun Allah makiyin manzannin Allah ma'iyin jibrilu da mikala sai Allah ya ce to fa inna Allah aduwwul lil kafirin shi ma Allah makiyin kafirai ne kamar Allah na gaya ma wanda ke kin Allah kafiri ne wanda ke kin mala'ikun Allah kafiri ne wanda ke kin manzannin Allah kafiri ne to ballantana ma fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa cikin halittar Allah wanda Allah bai ba Allah kuma ba zai ba sallallahu alaihi wasallam ala kulli fannin faddala Allah fannahu bi an farada ad-din al-qawim wa sannahu faqad sasa insa al-khalq turan wa jinnahu a'id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmad lam yasha wa la huwa kamar manzon Allah ba ai ba za a ba ya fi kowa cikin halittar Allah to ballantana ma wanda zai kishi shi yasa san manzon Allah imani ne to shi kuma imani yana da ka'ida Bittifa'il ulama annal imana مبني alal الأمر shi imani an gina shi ne akan umarni Allah ne zai faɗi me za ka yi ba ka riga malam masallaci lamarin imani shi sa za ka ga addini da Allah ya ce ai sai turo annabawa rusulan mubashirina wa munzirina li Allah ya kuna lin nas ala Allah hujjatun ba'da rusul Allah ya ce wa annabi ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idni wa sirajan munira shi to shi yasa duk wani annabi Allah ya aiko shi ne dan ya nuna wa al'ummarsa abin da Allah yake so don su samu rahamar Allah ya kuma nuna wa al'ummarsa abin da Allah ke ki don su nisanta su tsira daga azabar Allah to manzon Allah ya yi mana bayanin komai amma bai yi mana bayanin maulidi ba bai mana bayanin maulidi ba kwata-kwata kuma yadda za ka ga abubuwan ba tsari ya ishe ka ka gane ba addini ba ne za ka ga wani ya a farkon wata wani ya a tsakiyar wata wani ya a ƙarshen wata wani ya yi rakiyar wata rabi a din fa ya fita amma maulidi ake to inda shari'a ne akwai tsari wani ya yi da safe wani ya yi da yamma wani ya yi da daddare wani ya kwana yana yi wani ya raba dare yana yi